sunana na Hajar Aliyu ga takaitattun labaran Channels na yau 23 ga watan Disambar 2019. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya umarci dukkanin mataimakansa da kwamishinanin 'yan sanda da ke kula da shiyoyi da jihohin kasar nan da su tura jami'ai da kayan aikin rundunar zuwa kan manyan hanyoyi da wuraren shakatawa da toshoshin mota da wuraren ibada da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da sauran gine-ginen gwamnati da na farar hula. A cewar babban sufetin hakan wani bangare ne na ƙoƙarin magance laifuffuka ta tare da tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara a cikin lumana. ana fargabar cewa harin da wasu barayin 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen ƙaure da ke gundumar kwaki a karamar hukumar shiroro ta jihar niger ya hallaka mutane takwas haka kuma an samu rahoton cewa harin ya yi mummunar jikkata dimbin mutane tare da raba wasu da dama da gidajensu wannan shine karo na uku da 'yan bindiga ke ƙaddamar da hare-hare a kan ƙauyukan da ke ƙaramar hukumar A wani labarin kuma, ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta yi maraba da manufar gwamnatin Amurka kan sanya Najeriya sahun kasashen da za a riƙa sanya wa idanu akan mummunan tauye haƙƙin yin addini ba tare da tsangwama ba. A cewan ƙungiyar, duk da cewa ba ta baƙin cikin sanya Najeriya a sahun irin waɗancan ƙasashe, ta kuma yi murna akan cewa al'ummar ƙasa da ƙasa na kula da irin waɗannan tauye haƙoƙin. Sauran ƙasashen da ke sahu guda da Najeriya sun hada da Burma, da China, da Eritrea, da Iran, da Koriya ta Arewa, da Pakistan, da Saudi Arabia, da Tajikistan, da kuma Turkmenistan. daga ƙetare kuma an buɗe wuta a kan wasu mutane goma sha uku a yayin wata liyafa a birnin chicago ƙasar amurka rahotanni sun ce hudu daga cikin waɗanda al'amarin ya rutsa da su ciki har da wani matashi mai shekaru goma sha shida na cikin mawuyacin hali a asibiti a yayin da sauran ke samun kulawa Daga duniyar wasanni kuma, a jiya Lahadi kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio ta lashe kofin Super Cup a karo na biyar inda ta yi galaba a kan kungiyar Juventus ta su Cristiano Ronaldo da ci uku da ɗaya a fafatarwar da suka yi a Riyadh babban birnin ƙasar Saudiya. Takaitattun labarin kenan sunana Hajara Aliyu.